yau da gobe daga muryar amurka a washington dc Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun yi hutun ƙarshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritan litinin 6 ga watan bakwai wato 6 ga watan Yuli daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin shirin ne kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fahim da Halima Jumrau. Shirin yau da gobe na tafi da zauren matasa wanda zai karkara muhawara kan maganar dokar ceton yara daga aikato da talla da ma sauran ayyukan da suka fi karfinsu. To, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a kan batun aikato na yara. game da matsalar watsi da 'ya'ya da rashin ɗaukar ɗawainiyar iyali ko akwai wata hanyar inganta rayuwar mazamna karkara ta yadda za su daina tura 'ya'yansu birane ko wato tura 'ya'yansu birane don su yi aikata ko kuma ɗora musu talla? Eh, to ni a halin yanzu ma shine abin da nake koyarwa a aji tare da ɗalibai na rural development in nigeria ma'ana yadda za a inganta rayuwar karkara a nigeria kun san asalin tashe kuwa kun san daga inda aka samo kalmar tashe? Tashe wani wasa ne da ake yi a ƙasar Hausa lokacin azumi. ta fara ya bushe da dariya mai san shi ma yana ciki a yi yana <laughs> <laughs> To za ku ji bayani akan asalin tashe da ma tarihin shi al'adar Hausa. Haka kuma muna tahe da ayar mu ta yau da amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan yadda mazamna birane za su iya taimaka ma wato taimakawa wajen inganta rayuwar mazamna karkara. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. yaya mazamna birane za su tallafa ma ci gaban yankunan karkara kuma su taimaka wajen inganta rayuwar mazamna karkara? Ga amsoshin wannan tambaya kamar yadda kuka bar mana a Facebook. Idan mutum na zaune a birni, ya kamata mazauna birane su taimaka wa al'ummar da ke zaune a karkara ta hanyar gina musu makarantu, bohol na ruwa da dai sauransu domin rayuwarsu ta inganta. Sako daga Sadi Energy Tandari. Matukar za a samu ingantaccen shugabanci ta yadda gwamnatoci za su mai da hankali a wajen raya karkara da birane tare da samar da masana'antu da za su cakuɗa al'ummar karkara da birane. Lalle za a samu kyakkyawar mu'amala tare da ci gaba mai ɗorewa ta kowane fanni a ƙasar mu Najeriya. Sako daga injiniyar Rabi'u Suleiman Daura. Zancen bar kenan in ji tusa. ko rayuwar mazauna birnin ta inganta balle har su taimakawa na ƙauyen banda ma shirme ai yau 'yan ƙauyen ma sun fi na birni dukiya gani ne kawai ba a yi a jikinsu sako daga aminu bello sokoto voa abu dai mafi a'ala shine ya kasance duk abin da nake so a kaina haka ma ina son sa ga ɗan uwana su kuma na karkara a inganta rayuwarsu ta hanyar gina musu makarantu na zamani da ingantaccen ilimi da samar musu ingantattun ruwan sha da noma da rashin nuna musu kyama ta hanyar hulɗa da su da kuma hanya wato titi sako daga jamilu sani gwadara zamfara a nigeria akwai mafita za su iya inganta musu rayuwarsu ta hanyar nuna musu wasu abubuwan ta social network da kuma kira ta waya sako daga nazifi yahaya tumfafi akwai hanyoyi da dama da mazauna birni ke iya inganta rayuwar mazauna karkara na farko za su kafa asusun kai da kai domin cimma wasu bukatu na biyu ta hanyar bayar da ilimin addini da na zamani daga ƙarshe muke fatan allah ya inganta mu baki ɗaya amin sako daga usman a toga rafin tsaka hakika duk wanda bai da ƙauye to fa ba ɗan asali ba ne so dat a rika tuna baya don samun fahimtar juna. Saƙo daga Prince Abdul da Prince. To, 'yan karkara mazauna alkariya ya kamata yadda kuke gina gidaje da masana'antu a birane, to ku karkato hankalinku zuwa ƙauye, ku gina don samun ci gaban 'yan uwanku da inganta rayuwarsu. Sako daga Idris Kurmi Ali. Ya kamata mazauna birane tun da asalinsu 'yan ƙauye ne, su rika ziyartar garuruwansu domin sadar da zumunci. Sako daga Aliyus Java Kira Misau. Tumfafi? <laughs> zai ce kai wannan yaya ne haka sunan garin ba amurka ce <laughs> tun amurkan ce suna tumfafi tumfafi yau kin ce tumfafi ba tumhahi ba <laughs> To yanzu ga Fatima Isa da Zainab Ahmad Maska da kuma Ibrahim Adamu Abdullahi da Madina Dauda a zauren matasa za su ƙara she muhawarar da suke yi akan hakkin yara. Ibrahim baya ga cewa ka taɓa zama shugaban majalisar yara a wannan ƙasa kai ƙwararre ne a fannin shari'a lauya ne kai. Shin menene kundin tsarin mulki ya tanada ne a batun wannan gwamnatin da bata aiwatar da wannan yarjejeniya ba akwai wani hukunci da ya kamata a yi mata? A'a ba wani hukunci don saboda eh, kowace jiha tana da 'yancin ta yi dokoki kan ta Sai dai kawai eh, abu ne na siyasa da za a je a, a bi a tattauna da su a nuna musu mahimmancin eh, wannan tura wannan doka a amince da shi. Gaskiya shine kawai abin da ya kamata. kenan gwamnatin tarayya ta gaza kenan da bata sa jihohi sun yi irin wannan doka ba gaba daya ba ta da wani karfi ne da za ta ce ma jihohi dole ku yi eh ba a dole da yake demokradiyya ne sai dai su ce shi mu ma mun tura don saboda amfanin ƙasa ne gaba ɗaya ya kamata kuma yadda kuke jiha kuma ah, yara wannan eh, haka demokradiyya ta Eh, ta gada so bayan da za a ce wai tilas dole a yi wannan eh, don saboda kowace jiha tana da 'yancinta to fatima kina ganin gwamnatin tarayya ta tsakiya kamata ya ta haɗa gwiwa da gwamnonin jihohi a fito da wata doka da za ta ce duk iyaye da ya tura ɗan shi wani wuri aikatau a hukunta shi? eto eh ni dai na bu bayan wannan amma a bisa dalili ɗaya idan muddin za su sa wannan dokan to ai tackling poverty talauci ai tackling din talauci duk zai hana don duk yanda suka yi inda a najeriya ne inda har suka ce za su sa wannan dokan sai an samu wadda za su gudu da 'ya'yayensu su ce ba sa su tabbas ni na sani kuma ina tare da su ma da yawa na san wanda za su iya cewa haka so muddin za ka mun a sa wannan dokar to a tabbata cewa an toshe matsalolin talauci a ƙasar nan to zai yi aiki tunda al'ada bata taka rawa sosai ba yawwa tunda al'ada bata taka rawa sosai akan wannan ba to mu koma yanzu ibrahim shawarwarinka ga gwamnatin tarayya da kuma jihohi a gaskiya um, abu na ɗaya da ya kamata gwamnatin tarayya da jihohi su yi wannan doka da aka shirya har uh, majalisar tarayya ta amince ya kamata uh, kowace jiha ta amince don saboda haka kamar yadda ta ce gwamnati ne ya kamata zama uwa da uba ga duka 'yan najeriya so gaskiya in gwamnati ta saka himma kan mai da hankali a jihohi su amince da wannan dokan gaskiya za a samu nasara su kuma jihohi don allah su ɗan kishin ƙasa su yi kishin abin da za su bar ma 'ya'yansu don na kowa ne kuma yara ne manyan gobe tun yanzu ya kamata a fara shirya yara don saboda su ci gaba don saboda su amfana da duk abubuwan da ake samu a zamani don saboda ci gaba kuma duk wannan doka zai kawo ire-iren abubuwan nan an ce an zaɓi canji ya kamata canjin ta nuna a ko'ina har yara ma su san cewa an zaɓi canji su samu makaranta su je makaranta Eh, a makaranta su ci abinci a koya musu karatu don su amfana zainab menene ki a yanzu shawara ta kashi biyu dai zan bada shawara na farko ga iyayenmu don allah don annabi wannan abin an yi shi duka amfanin mu ne kuma duk abin da zai yi kyau da sai an samu cece kuce akan shi sai an samu rashin eh, goyon baya da sauransu da su cikas duka za a samu mu taimaka wa kanmu in ba haka ba ko kasar nan haka za mu ta ci gaba a shekaru 40 da nawa da kasar nan 50 ne ko shekara da muka yi har yanzu abin da ake a da har yanzu muna ta sake maimaita shi ba a samu canji ba bai kamata ba ya kamata ba ya kamata mu zama manya ga kasashe masu tasowa akwai kasashen da muke gaba da su ya kamata su dinga kamar yadda mu ma muke kallon kamar su america muna bin wasu tsare-tsaren su da muka ga sun ci nasara a cikin shi mu ma ya kamata a ce mu ma mun bamba in baya abin da za su yi eh, tunƙaho da shi haka kuma gwamnati ita mata taimaka ta duba a duba ta fannin addini ta fannin al'ada da kuma ta fannin zamantakewa a yi abin da ya dace su taimaka masu iyayen nan marasa galihu a taimaka a yi kokarin da za a yi a ciyar da ƙasar gaba ki ɗaya ba ma wai yara ba kawai saboda in su hankalinsu bai kwanta ba yaran ma ba haka za su tashi ba tsari so mu taimaka ma junanmu mu taimaki junanmu mu taimaki jikokinmu da 'ya'yan jikokinmu mu ci gaba da kasan nan amfanin mu ne ga baki ɗaya ba lallai bane ban mu da muke nan yanzu mu ci moriyan shi amma wanda za su zo daga baya za su ci moriyan shi saboda haka ya kamata mu taimaka maka mu ga baki ɗaya to nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a kan batun aikatau na yara sanin cewa najeriya na cikin ƙasar da ta sa hannu a yarjejeniyar hana yara aikatau da kuma tabbatar da cewa ba a wahal da su ba da kare musu 'yancinsu da kare musu haƙoƙinsu bisa bayanan da muka yi mun lura cewa ƙarshe dai talauci ita ce makasudin duk halin da yara suka samu kansu a ciki a ƙasashe masu tasowa kamar su najeriya ɗin bayan sun sa hannu a yarjejeniyar ba sa iya tilasta ma jihohi da gwamnatocin jihohi su bi wa'annan dokokin na kare yara saboda kowace jiha na da irin nata dokokin kuma da yake a demokradiyya ake yara ba sa samun yadda ya kamata kalubale daya da ke gaban majalisar ɗinkin duniya a yanzu shine tabbatar da cewa idan har gwamnatin tsakiya wadda ita ce ta ƙasa ta yi doka to a ba da a tilasta ma jihohi su ma su yi irin wannan dokar da ta yi daidai da ta gwamnatin tarayya saboda mutane al'umma da ke dukkan ƙasa su bi waɗannan dokokin domin a samu kyautatawa a samu ci gaba a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da muka tattauna akan haƙƙin yara kamar yadda yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya ta shimfiɗa wanda suka yi wannan hira tare da ne a wannan zauren yau akwai zainab ahmed maska da fatima isa da kuma ibrahim adamu abdullahi ni madina dauda da na yi ragamar shirin nake cewa mu wuni lafiya Game da wannan matsalar watsi da 'ya'ya da rashin ɗaukar ɗawainiyar iyali, ko akwai wata hanyar inganta rayuwar mazauna karkara ta yadda za su daina tura 'ya'yansu birane ko ɗora musu talla? Ga Malam Hadi da bayani. ni a halin yanzu ma shine abin da nake koyarwa a aji tare da ɗalibai na rural development in nigeria ma'ana yadda za a inganta rayuwar karkara a nigeria kuma a yanzu haka ni ma na fara yin wannan akwai wani aboki na da ake cewa Dr. Abdullahi Ya'u entrepreneur ne kuma consultant ne na abubuwa da dama ya same ni ya tuntube ni da irin wannan da cewar yadda za a samu wata independent commercial chamber of commerce wacce za ta buɗe irin waɗannan abubuwan tuni tun 2014 mun zauna mun tsara abubuwan kuma mun fara tunanin yadda za mu rinka sa ɗalibanmu a yanzu haka ma za mu kai ta excursion su je su ga irin waɗannan ƙauyukan da kuma irin su fara gani da irinsu da yadda za su yi kamar mutum biyu ba za mu iya ba kuma waɗannan ɗaliban muna fara idan mun yi training ɗinsu idan za su je abin da ake cewa industrial attachment akwai ɗalibai da suke fita domin wato nazari da koyo na samun sanin makama aiki to irin waɗannan wuraren muke tunani za mu rinka tura su eh, ɗaya da ɗaya haka suna tattaunawa da kuma ƙoƙarin nuna shaida waɗanda suke cikin irin waɗannan hidimomin mun fara yin wannan tunanin kuma mu akan kanmu muka yi har ma mun tuntuɓi wani babban ɗan kasuwa a jihar kano da tabatura abdulaziz mun sanar masa da wannan cewar muna so mu fara ba tare da wai sa hannun gwamnati a ciki ba har mun je mun duba inda za mu kama ofis don inda za a rinka wato tuntuɓa da sauransu mun fara yin wannan tunanin kuma wani tunanin muna yin sa ne da kuɗinmu za mu yi shi da ƙoƙarinmu za mu yi shi da hidimar za mu yi shi ba tare da wai gwamnati mun nemi ta zo ta sa hannu ba idan tafiya ta tafi gwamnati ta ga dan guntun abin da ake sai zama kamar wani model da wasu za su iya talla su haɓata ko wasu 'yan kasuwar su cicciɓa ko kuma gwamnati ta tallafa kwarai kwarai kwarai wannan abu ne mai kyau kuma ai mu abin ma da muke kokarin yi wato ba ba amu ne ma ke kokarin mu yi wa mutanen tunani ba mu ku ne kawai su waɗannan mutane da suke waɗannan karkara su ne za su kawo shawarar yadda suke tunanin za a yi wannan al'amarin mu illa iyaka abin da muke kokarin yi mu wayar musu da kai cewar tsohon tunanin da ake yi na sakin kaya su fito a yara su ta hotalla ga barazana da suke fuskanta a cikin birane ga traffic ga barna da crime da sauransu da suka yi yawa ga abin da zai shafi harkar lafiyar su a yi abin da za a tsaye da mutanen karkara a karkarar su su zauna yanzu haka ma a gabana akwai model da nake duba na wani albata wani bangare ne da yake cikin kanada, da irin model din da suka yi amfani da shi kamar yadda ke kika kawo yanzu yadda ake yi a packaging wani abu da ya shafi kamar markaɗe ko miya ko wani abu makamancin haka da kuma wasu abubuwan ma da yawa waɗanda ba iya tumatir suka tsaya ko kayan miya ba suna da dama a ƙauyuka waɗanda in ka inganta su mutane ba za su ka samun dora ma 'ya'yansu talla ba kuma har ma watakila birnin ma da suke ko waɗanda suke kwararowa daga karkara suke ciko shigowa cikin birni abin da muke cewa rural urban migration su kansu watakila su zama sun sun ji sha'awar wannan abin sun koma kamar da su mutanen albata a can kanada suke cewa duk kanada da kuma har ma ta hada da united states of america ba wurin da ya kai albata inda zaka zauna da iyalanka ka samu abin duniya ka samu jin daɗi ka huta to kin suna alfahari da wannan cewar gashi a karkara ne amma ana samun kuɗi har mutane suna koma mu ma abin da muke so shine mu ɗan yi wani ɗan ƙaramin model wanda al'umma za ta gani daga nan ya zama wani abu na haske wanda daga nan ne za a ci gabantar da wannan al'amarin eh to hanya guda ɗaya ce wacce za a iya yin wannan ba kuɗi za mu karɓa mu ce ki bayar ba ba wani kuɗi muke bukata da za mu sa a hannun jari ba bilhassan mu ba mu ne yan kasuwa ba kuma mu ba mu ne manoman ba mu kawai abin da ake ce ma go between wato kamar zamu mu ne gada da 'yan kasuwar za su tsallaka zuwa wurin manoman ko manoman za su tsallaka zuwa wurin 'yan kasuwar ba abin da za mu yi illa eh, a kokarin da muke yi mu identify mu gane kungiyoyin manoma da suke wasu bangare inda muka zaba na karkara mu identify din su mu gane su sannan kuma mu gane kungiyoyin 'yan kasuwa su kuma da suke da wasu sha'awa ko bukatu na irin waɗannan abubuwan da ake samarwa a wannan karkara sai mu kulla kawance a tsakanin su shi kenan abin da muke mu ba ba wai yan kasuwa ne za su ba mu kuɗin su mu je mu nemi musu ba ba kuma manoma ne za su ba mu amfanin gonan su mu je mu sayar musu ba a'a it's an independent chamber of commerce na wuri da yake wato kamar wata mahaɗaci ce ko wata majalisa ce wani majalisi da za a rinka haɗuwa ana samun wato shiga da fita na, kasuwanci da kuma amfani shine kawai abin da nake so inda ki tambaye ni shawara abin da zaki yi ba abin da zan ce shine menene interest ɗinki me sha'awar ki dangane da abubuwa da ake samarwa a karkara na noma ne ko na ko na ko na haƙowa ne eh, na ma'adinai ne ko na makamancin haka sai ni kuma in tuntubi ko mu tuntuɓi waɗanda su kuma suke da irin wannan sai mu ƙulla ƙawance a tsakaninku sai ku je ku ci gaba da harkokinku abin da muke kokarin yi yanzu da mun mun samu ofis din muna kokarin sa masa furniture za mu zagaya da mutanen mu karkara mu identify waɗannan ƙungiyoyi mu ce su zo su yi rijista da mu mu identify 'yan kasuwa ko a nan kano ko a najeriya ko a west africa ko a duniya sai mu gani ina wani abu yake da ake samar da shi a nan wanda yake yayi yawa kuma za a iya samun amfa za a iya samun arziki da shi sannan kuma ga wata ƙasa a West Africa ko wata jiha a nigeria ko wata ƙasa a Turai ita kuma tana neman wannan to shi wancan dan kasuwan da yake nema da bai san cewar ga wannan abun ba ya zo nan wurin ya zo ga masu samar da shi ya su a tsaya abin nan a shigar da kasuwancin ba a rasa wani kwamishin da za a ce wanda bai ta kara ya karya wurin gudanarwa ba ai ba da za a ce ba dan wani commission amma dan commission ne da bai kai ya ba na running cost da sauran abubuwa wanda dama ba zai yiwu a ce za a iya yi in za a face reality a ce wai za a iya yi da mu da kuɗin mu za mu rinka yi dole akwai wani dan ne 1% ko wani makamancin haka da za a caza wanda da shi ne za a ci gaba da gudanar da abubuwa da kuma ma'aikatan da za su yi wannan aikin amma dai ba wai kuɗi ne mu muke bukata da wani zai zo ya kawo wai ya ce mu ne za mu sa masa hannun jari ko mu ne za mu yi mai kasuwancin a'a ba haka bane hmm. saboda haka duk wanda yake nema wannan wata hanya ce da ake kokarin a buɗe ta da kuma wacce za a samar da irin wannan damar saboda haka ko da ke ma kina bukata irin hakan ne kuma mu ma mun ga waɗannan models din sun yi a wasu guri shine mu ma muke kokarin mu yi amfani da irin wannan hikimar dan a bude kofofin da arziki zai inganta kin ga wato da haka zamu gane mun fara magana a kan child neglect eh, wato watsi da kuma rashin ɗaukan ɗawainiyar iyali gashi mun dire a harkar da wato za ta kawo mafita ga wancan abin kuma ta kawo ma arziki ga iyalai ta kuma kawo arziki ga al'umma baki daya kwarai da gaske Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba, ayyana da wuya ta kula da ku. A kira wannan ƙauye ya zo, a kira wannan ƙauye ya zo, ai aikin Shin kun san asalin tashe kuwa? Kun san daga inda aka samo kalmar tashe? Ga talban babura Malam Habibu Sani babura masanin harshen Hausa da al'adar Hausa wanda ke sashen nazarin harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero ta Kano zai mana bayani. Goma na marmari goma na tilas goma na murna sallah. Ke adimin ke adimin an sharuwa ruwa lafiya. Sha ke adimin ke adimin an sharuwa ruwa lafiya. Sha ce maraki aka ba mu ko rago. To, iya ne abin da na sani ban karanta da yawa ba a matsayin almajiri na karatun al'adar bahaushe. Shi tashe wato daga karin magana da hausawa kan yi cewa goma na farko goma na marmari goma na biyu goma na wahala na uku goma na ɗauke sallah to saboda haka shi bahaushe duk abin da zai yi sai ya kirkiro al'amarin da zai kawo nishaɗi a cikin rayuwar shi. Tashe wani wasa ne da ake yi a ƙasar Hausa lokacin azumi musamman daga goma ga watan azumi zuwa ashirin ga watan azumi. Tashe wasa ne na nishaɗantarwa da ake yi wani lokutan da dare wasu lokutan kuma da rana ma ko a rika bin kasinni na ƙasar hausa ana yi tashe kalma ce da ta samu daga tashi ko kuma tashi sai ta zama tashi saboda a ƙasar hausa gwamro yana cikin takaici na rashin aure da kuma musamman zamanin azumi saboda mata suke shirya abin shan ruwa suke shirya abin sahur kuma su tashi masu gidaje da yara sannan ki ci abinci to shi ko goro da bai da kowa wa zai tashe shi to shi ne a ƙasar hausa sai akan kira wannan abu tashe wasu suna bi su rika gauro tashi gari ya waye gauro tashi gari ya waye Ta wanda aka gauro ta nan zai ji Kisa lokacin ba alama wanda za ta tada mutum kamar ta agogo to daga nan kuma zai tashe ya zama hanya Allah ta kirkiro abubuwa na nishaɗi har ma da yi wa gauran habaici tashe ya ka ɗauko daga wannan kalma wanda ake cewa gauro tashi gari ya waye saboda haka yara da samari da 'yan mata kan kirkiro wasanni wanda za su bai ma jama'a nishaɗi da dariya saboda haka yara suna bi suna yi wuri-wuri gida-gida kasanni da sauransu kuma in an ji daɗi ana musu ta goma shi su ba bara suke ba kuma ba roko ba ne don in baka ba su ba ba za su ba gori ba in ka ba su kuma za su amsa su yi gaba su ce alamai mai mana to wannan abu sai ya zama ƙasar hausa ko ina a wannan goma na wahala ana yin tashi. <laughs> Ko za mu tashi ne a yau dai yau na san akwai ƴaƴana da yawa a ofis da in na muka hita daga zauren nan sun yi hushi da ni ba dai ban ambaci suna ba dai <laughs> mu je zuwa. yanzu kuma daga ƙasar Malaysia ga Malam Sharif Muhammad Ibrahim Almahajir da ayar mu ta yau. رمضان لالي مرهبا هكموا كسو أزمي يزومنا دم منك عباد دي رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين الله تعالى يتي إذا متم بيو طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إذا متم بيو تكم مؤمنين suka yi yaƙi juna ko suka samu saɓani a yi sulhu tsakaninsu idan wani ɓangare ya ƙi yarda da sulhu to an halalta wa ɗaya masu sulhu su tabbatar sun yaƙi wanda ya ƙi karɓan sulhu har sai ya tabbatar ya koma zuwa ga sulhun amma su tabbatar sulhun nasu suna yin shi ne akan umarnin Allah to idan har ya koma ga kan daidai ya yi biyayya sai a zo kuma sai a zo na sai a yi sulhu yayin da za a yi sulhu ana son a tabbatar da gaskiya kuma a tabbatar da adalci saboda Allah ya ce inna Allah yuhibbul muqsitin shi Allah yana son masu yin gaskiya kuma masu yin adalci wannan aya ta nuna mana cewa abu ne mai yiwuwa a samu saɓani tsakanin musulmi da dan uwansa musulmi amma idan aka samu irin wannan saɓani ana son a samu ɓangare na uku da zai zo ya sulhu kuma bangaren nan da zai sulhu ya tabbatar cewa zai sulhu akan gaskiya kuma zai sulhu akan hukunce hukuncen addinin musulunci idan har an tabbatar da haka sai ɗan uwan ya ki ɗaya daga cikin masu faɗa ya ki karɓan sulhu to ya halalta ga masu sulhu su yaƙi wanda ya ki karɓan sulhu har sai ya koma ya bi gaskiya idan ya bi gaskiya sai a yi sulhu Allah ta'ala a cikin wannan aya ya nuna mana muhimmancin adalci kuma da tabbatar da gaskiya a tsakanin masu saɓani wannan ya nuna cewa mutanen da suke yaƙar junansu musulmai akan saɓanin aƙida ko saɓanin fahimta ko saɓanin wata karantarwa saɓani baya fudda mutum daga cikin addinin musulunci ko da ya girma komai girmansa haka imamul bukhari ya kawo a cikin littafinsa bayan ya jero ya kawo wannan ayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya yi mana cikakken bayani akan cewa taɓa musulmi akan sabani ba ƙaramin kuskure ba ne abinda kawai ya halalta a tabbatar da ridda a wajen musulmai shine idan ya furta ya tabbatar cewa lallai shi baya cikin musulunci za mu iya tuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa cikin munafikai duk da ya san cewa munafikai ne amma saboda suna furta wannan kalma girman kalman ya hana shi ya yaƙe su sakamakon haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la zawalid dunya wa ma fiha da duniya gaba ɗaya da abin da yake cikin ta za su gushe ahwanu inda Allahi min iraqati dami imri'in muslimin wahidin ya fi sauƙi a wajen Allah duniyar gaba ɗaya ta gushe akan azab da jinin musulmi guda ɗaya saboda haka ya uwa ba abin alfahari ba ne ka yaƙi ɗan uwanka musulmi akan bambancin aƙida ko bambancin fahimta shi ne watan azumi watan bauta watan sadaka watan zakka da kyauta ta ayyuka ramadan jamila za mu yi minti talatin kamar dai gaskiya kamar bai kai ba laihin daɗi ƙarewa To, kayan mu tattare mu hice daga nan Jamila mecece tambayar mu ta yau. To, tambayar mu ta yau da ita ce muna son mu ji daga masu saurare idan za su iya bayyana mana ta Facebook wani harshe kuka fi jin daɗin amfani da shi, ku bayyana ra'ayoyinku cikin hikima da basira ba tare da an yi muku a bahaguwar fahimta ba. Mm, lallai, maimaita mu ji wannan tambaya. maimaita to wani harshe kuka fi jin daɗin amfani da shi ku bayyana ra'ayoyinku cikin hikima da basira ba tare da an yi muku ba haguwar fahimta ba ne ba da amsa eh a'a masu saurare iyakacin yarda da yawa wanne daga cikin su <laughs> iyakacin shirin namu kenan sai gobar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin mai daɗi da ƙayatarwa ku kasance tare da mu yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da tafarra girma tafarra wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr Keith Holmes ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku hata alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata masu azumi a sha ruwa lahiya jamila kamar kullum dai in suka sha ruwa ai mana addu'a yawa muna bara addu'a da babban masaki <laughs> sai gobar haka da izinin Allah ku huta lahiya a sha ruwa lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.